مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافرين ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا وإياي kan goma nan sani a kan goma nan za mu na ƙara minti goma a kan goma za mu ƙara minti goma tun da ba ma iya farawa yanzu ta ga da arba'in da biyar لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم شكرا السلام عليكم يا رب Gwanin bismillah. صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على محمد وعلى صليت على إبراهيم وعلى آل اللهم بارك على محمد كما باركت آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أنت عفو جميل فاعف عنا اللهم أنت عفو كريم رحيم تهب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسأل zan ɗan yi amfani da ita wata ne eh mu ci gaba to أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل ذات ضلالة أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a damu ci gaba da karatu na alkur'ani mai tsarki kamar yadda muka riga muka saba Another question? ina ne ka karanta ina to jiya kwana inda Allah madaukakin sarki yake magana akan riba aya ta 276 ya zama tashi ta 278 a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara mun kwana inda Allah madaukakin sarki yake cewa riba ya ɗaibe mata albarkanta ba za ta zama tana da albarka ba kwata-kwata sau da aka wanda yake cin riba akwai yiwuwar cewa zai samu karyar arziki a gidan duniya ko kuma ya samu ɗaibewan albarka cikin dukiyar tasa a nan gidan duniya sannan ranar lahira kuma zai tashi wato kenan a cikin magagi kowa yana kokari ya san inda ya nufa shi ko ba san inda ya nufa ba saboda ya tashi a kidime ba hankali a jikinsa amma in sadaka ne mutum ya bayar Allah maɗaukakin sarki yana ninnin kata yana ɗaɗɗauka kata yana girma mata sai ta kai kwatankwacin girman dutse tare kuma da albarkar da Allah maɗaukakin sarki ya sanya mata to yau za mu tashi da Allah ke cewa innal ladina amanu wa amilus salihati wa aqamu salata wa atu zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun nan Allah madaukakin tarki yana magana akan kadiya da ta shafi mu'minai innal ladzina amanu wa amilus salihati masu imani da kuma aiki nagari sai ya jingina ta da wancan ayar da muka karanta a baya jiya wadda take magana akan masu cin riba wato kenan masu cin riba da kuma ah, taka dokar Allah maɗaukakin sarki sau da aka Allah maɗaukakin sarki sai bayan ya yi magana kan haramcinta da matsalar da take tattare da ita sai kuma ya yabi mominai inda ce ina lazina amanu amilu hati lallai kaga su wa'annan da suka yi imani suka yi aiki na gari to Allah maɗaukakin sarki ya ce wa aqamu salata suka tsaye da sallah wa atu zakata suka ba da zakka lahum ajruhum inda rabbihim suna da ladan su a gurin ubangijin su anan kadiya da yawa na farko da yace innal ladzina amanu yana magana akan masu imani imani kuma shine wato kenan abinda ya tabbata a cikin zuci sannan harshe ya furta shi sannan gabbai suka aikata shi wannan shine asalin imani na itikadi da Allah da ma'aikinsa da littattafansa da kuma manzanninsa da duk abin da ya shafi addinin musulunci a ce dan musulmi ya yarda da wannan a cikin zuciyarsa bakinsa ma ya faɗa sannan a aikace an ga yana aiki wato kenan da abin da bakin nan nasu ya faɗa to shine ake kiransa imani manzala Allah sallallahu alaihi al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba alaha la ilaha illallah wa adnaha imadat al'aza an tariqi imani yanki yanki yanki yanki yanki matakala matakala ne har guda سبعين da wani abu amma wanda yake na kololon shine fadin kalmar la ilaha illallah ta ga shi sai idan mutum yace la ilaha illallah sai ya ce yayi imani ya musulunta sannan na kasan mafi karanci shine kau da kazanta akan hanya duk abin da zai daga hankalin mutane ya cuce su akan hanya ya zama an kau da shi bayan imani sai ce wa amilu salihat suka yi aiki na gari ba mujarradin aiki ba aiki na gari idan mutane sun yi aiki amma ba na gari ba ba dole ne Allah madaukakin sarki ya karba ba da aka shi yasa mafi yawan wurare yakan yi kaidi cewa aiki na gari aiki na gari aiki na gari ba kowane irin aiki ba zaka iya kowane aiki kai yadda ka ga dama amma sai dai ka bai kanka lada amma Allah ba zai bada lada ba sai aiki in ya zama nagari aiki nagari kuma yana da sharuɗa guda biyu na farko shine a yi shi don Allah shine ikilasi na biyu kuma shine a yi shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi ya karantar shine almutaba'a al-ikhlas wa tajrid al-mutaba'a to in ya zama an samu wannan to aiki ya zama nagari sannan bayan wannan sai ya sake cewa wa aqamu salata kuma suka tsaye da sallah suka tsaye da sallah yanzu kaga anan tsaye da sallah ya zama zikirin qas ba'dal am don an ce aiki na gari ai sallah ma tana cikin aiki na gari in an ce imani yin sallah yana daga cikin imani amma bayan an ambaci imani an ambaci nagari aya an ambaci eh, aiki nagari sai kuma aka ambaci sallah kamar wato kenan a ce hafizu ala salawati sai ce wasu salatul da ku kiyaye salloli gaba daya musamman sallar tsakiya to sallar tsaki ba ta cikin gaba daya ne tana ciki to me yasa aka zakulo ta saboda muhimmancin ta sadaka cikin ayyuka na gari sallah tana da muhimmanci shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya zakulo sallah ya dada ware ta da fito da ita fili innal ladzina amanu wa amilus salihati sai ce wa aqamus salata bayan sun yi imani sun yi aiki na gari sannan kuma sai suka zo kuma suka ci gaba da tsaye da sallah wa atawu zakata suka kuma wato kenan ci gaba da bada zakka suka bada zakka kenan kaga ya toge sallah da zakka a cikin ayyukan nagari saboda muhimmancin su me yasa sallah da ita ne imanin mutum yake tabbata awwal ma yuhasabu alaihi al-abdu yawm al-qiyamah as-salat ita ce farko abu da za mu abin nan to amma me yasa yace wa atawu zakata saboda munasabar da muke magana a baya manasaba ce ta kuɗi don haka mutane suna tara kuɗi ta kowace irin hanya musamman ta hanyar riba to yanzu an hana Allah maɗaukacin sarki ya hana ya kuma ɗebe albarkar riba to saboda haka yanzu mai rage dukiyar ka ta alkhairi sai aka ce to ka da zakka kuma a cikin ta shine ma'ana wa ta zakata To an samu irin wannan lahum ajruhum inda rabbihim lalle ladan su yana nan a gurin ubangijin su wala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro a gare su sannan kuma babu razani dangane da wato gidan lamarin su ba sa da tsoro Allah ya labice musu tsoron abin da za su fuskanta a gaba idan ka mutu ai kana tsoron magagin mutuwa ne Allah zai kawo ta da sauki in ka mutu kana tsoron kwanciyar kabari ne da bala'insa Allah zai kawo da sauki in ka mutu kana tsoron tashin kiyama ne da bala'inta Allah zai kawo da sauki in ka mutu kana kaunar shiga aljanna ne Allah zai tabbatar da kai ka shiga sura da yasa yace wala khawfun alaihim sannan wala kum yahzanun ba za su bakin cikin abin da suka bari ba duk yadda suka bari da su da matansu da sauran kadarori da abubuwa da suka tsatsara wanda ya kamata a ce al'umma ta tafi a kai Allah maɗaukakin sarki ba zai sa wannan abin ya lalace ba Allah zai kawo masu kula da wannan abin 'ya'yan za su yi hankali za su ci gaba da rike dukiyar da sauransu sabanin wanda ya tara dukiyar ta haram da kuma riba ba mamaki in ya mutu dukiyar ma sai ta mutu tare da mutuwarsa wallahu alam to mu jimala Allah madaukakin sarki ce ya na amanu ya ku masu imani ya ku masu imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku ji tsoron Allah madaukakin sarki anan walura da wannan ibara Allah ce ittaqullaha wani lokaci sai ce fattakun nara ko yawwa ai an ce eh, ma'anan takawa kamar da muke bayani shine an taja albainaka wa baina shay alhijab ko in an ce fattaqun nar ralati wa har hannas wal hijara ai ka sa hijabi tsakaninka da wuta ko wattaqu fitnata la tusibanna alladhina zalamu minkum kasa ai ka sa hijabi tsakaninka da fitina kar fitina ta zo ta same ka ka ta hijabi tsakaninka da wuta ka ta zo ta same ka to yanzu an ce ya alladhina amanu taqullaha ku kiyaye Allah yanzu kenan ma'anansa shine ku sa hijabi tsakaninku da Allah madaukakin sarki ko kuma me yake nufi ina son mu lura da wannan kadiya sosai saboda haka kamar yadda yake fatakun nara haka yake fatakun laha ku ji tsoron Allah madaukakin sarki kamar wanda Bahaushe yake fassarawa to abinda ake nufi shine Allah madaukakin sarki daga cikin siffofinsa akwai irin su akwai irin su al'azizu akwai irin su almuntakimu ko yawa akwai shadidul ikabi akwai ziddawal da sauransu nan sifofi da suke nuna inna labbaka lasari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim kaga sifa ne na Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani Allah ce inna rabbaka lasari'ul iqabi lalle ubangijinka mai gaggawar yin azaba ne to irin wa'annan sifofi na Allah maɗaukakin sarki na ce eh, shi ne wato kenan ka kiyaye irin wannan sifofi duk ka fada a kanka an ce wajen ka mai gaggar yin azaba ne to sa shi tsakanin tsakaninka da wannan sifa ko wannan azaba din ko wannan abin ko kuma Allah maɗaukakin sarki almuntakin mai ɗaukan fansa ne in kai masa abu sai ya rama to ka ji tsoron abin da za ka yi wa Allah ya ce wallahi sai na rama karka yadda da wannan sau da haka Allah wadda kuke sarki ya lalzi na amanu ta kullaha ku ji tsoron Allah ma'ana ku ji tsoron azabar Allah ko ku ji tsoron fishin Allah ba Allah ba tunda ba za ka samu nasara ba sai ka je gurin Allah la manja wala manja min Allah illa ilahi in ka guje ma Allah ba mafaka ba matsayira sai dai ka tafi gurin Allah da zaka in kana son zaman lafiya sai ka tafi gurin Allah to yanzu a ce kuma ittaqullaha kaga ai ma'ana daga azabansa ko fishinsa ko kuma wani abin da yake makamancin wannan to amma me yasa Allah da madaukakin ke yake kashe ni sai ta kullaha ya alladina amanu ta kullaha ayi wato kenan qafuhu wa raqibuhu fi ma taf'aluna ku tsorace shi ku tsorace azabarsa cikin abubuwan da kuke aikatawa sai yace wa zaru ma bake minar riba ko bar abin da ya saura na riba duk abu in aka ce na riba ne kaga tun daga lokacin da muka fara wannan akwai idnabi mai tsanani akan harkar riba an fada an maimaita an fada an maimaita an fada an maimaita saboda al'ummar musulmi yana daga cikin abubuwan da yake kawo mata baya ta ta'amuli da riba riba ta zama ruwan dare riba ta zama gidan kowa Allah madaukakin sarki ya ja kunne ce ku ji tsoron Allah wa zaruma ma baqiya minar riba ku bar duk abin da yake ya saura na riba ka karba asalin kudinka ai utur kuma ku? Eh, alan nasi duk abin da yake naku ne akan mutane yanzu mun yi harka yanzu ina sa dubu goma amma asalin kudina shine dubu takwas sauran abin da ya rage din nan na riba ne to abin da Allah wadda zai ke ce wa zaru ma bake mai ran riba ku bar sauran abin da ya rage na riban sai ka karbi asalin dukiyarka sai ka karba asalin dukiyarka yau za ka bar abin da ya karu mina ziyadati na kari ala ru'usul amwali wanda ya hau kan dukiyarka ba da in zari bayan wannan gargadi Allah ya yi gargadi ya hana ya ce ya hana riba a to amma aiko da ka riga ka bayar ko tuntuni yanzu kana jira a kawo maka ne sai ce to ku ji tsoron Allah abin da ya rage na riban nan wato kenan shi ma ku nisance shi ku bar shi ku bar shi kar ku karba da a zamanin jahiliya sun kasance suna yin haka to yanzu musulunci ya zo alkur'ani ya sauka an hana to amma sai tunanin wa'insu ya tafi cewa e na can ɗin an hana to amma kuɗi na yanzu ba zan ƙara yi ba amma ai wani akwai kudi na agusta ko dubu goma sha biyu kai zai kawo mun duk da dubu goma da bashi wani akwai kai ai dubu biyar zai kawo mun duk da dubu hudu da dari biyar nake bin sa to wannan karin ne Allah madaukakin sarki ce ku ji tsoron Allah ku bar shi wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minina in har kun kasance ku wato kenan masu imani na bi shar'illahi da shari'ar Allah lakum a gare ku inda kun yarda da shari'ar Allah to Qur'ani ya hana sadaka wanda ya ci gaba da karɓafa. kaga kaman mafhumul muwafaqa shine cewa mukhalafa shine cewa bai yadda da Allah madaukakin sarki ko ko bai yadda da shari'ar alqur'ani ba ka ku ku bar wannan aiki min talilil bai'i wajen halatta kasuwanci wata harimin riba da kuma haramta wato ke na riba ko da zalika da wani wannan ku ji tsoron Allah inda kun ji tsoron Allah kun san Allah ya halatta kasuwanci ya haramta riba to ku wanda Allah halatta sannan wato kenan

Allah maɗaukakin Sarki yake cewa fa lam taf'alu idan ba za ku hannu ba kaga wato kenan matsalar riba na akwai matsala akan ta ba Allah yana faɗa yana narata yana faɗa yana lalata ya ja kunne duk abin da yake na riba ku daina sai ya ce fa'illan taf'alu in ba za ku aikata haka ba ma'ana ba za ku bari ba ba za ku daina karɓowa ƙari na riba ba fa'azanu bi harbi min Allah to ana muku shela tsakaninku da Allah akwai yaƙi ku shirin yaƙi Allah ma yana shiri saboda haka za ku yaƙi tsakaninku ku da Allah maɗaukacin sarki fa'azanu bi harbi min Allah wa rasulihi ana muku shela izan anan shela saboda an yi amfani da kalmar azana shine wato kenan a kunne uzunu abin da yake shiga cikin kunne saraka ana son wannan magana ta shiga kunnan ku fa azanu ya shiga cikin kunnan ku menene zai shiga cikin kunnan ku cewa bi harbi min Allah tsakanin ku da Allah madaukakin sarki wato kina akwai yaki yanzu yaki ne tsakanin ku da Allah to kuma kaga idan aka ce zaka yi yaki tsakaninka da Allah fa gaskiya akwai matsala akwai matsala Allah madaukakin sarki ya kasance ya san komai na sikirar da rayuwarka ya san duk lafsisinka kaga duk wanda za ku yaki da shi tunani yake ga ina ta ina raunin kai ki sai shigo maka ta gurin raunin yanzu ko irin masu kwakwa wrestling din ko dambe idan suka dambe ka a wani guri suka ga ka kama gurin to sai su ci gaba da dukan wannan gurin nan ne lafsa tsinka a nan za a kama ka to Allah madaukakin sarki ya san duk hanyar raunin ku sannan shi mai iko ne akan komai to daga ku shirin yaki sannan ku da shi sannan sai Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa wa ma hiya illa zikra lil bashar <coughs> babu ko wanda ya san rundunar ubangijin ka sai shi babu wanda ya san rundunar Allah sai shi saboda a sama akwai mala'iku a ƙasa akwai mala'iku duk halittar da Allah madaukakin sarki zai amfani da ita ya yake ka namuru za ka ce sauro aka turo ya yake shi fir'aunar ruwa ne ya zo ya yake shi ya gama da shi abu jahil fa yara ne guda biyu 'yan madina yara matasa sun suka zo suka gama da shi saboda kowa da duk wanda yake gani shi wani ne to Allah maɗaukakin sarki yana amfani da duk abin da ya dama a kusa da shi don ya amfani da shi ya yake shi wa ma ya'lamu junur rabbika illa huwa wa ma hiya illa zikra lil bashar to saboda Allah ce ku sani tsakanina da ku yanzu akwai yaki ta ka sai mutum ya shirin yaki kaga mutum ba zai ci riba ba in ko ba haka ba to mai kar ku karbi abin da ya karu wato kenan na abin wa in tubtum idan har kuma kun tuba kun tuba daga karbar riba falakum ru'usu amwalikum to asalin kudin ku ku ne sai ku je ku karbi kayan dama dubu goma ka bashi ko kuka yi akan zai ba kawo maka dubu goma sha biyu ko to yanzu dubu goma ka dama da ka bashi takace ce ta ka ce sai ka je karbu kayan ka amma dubu biyun nan fa wato kenan kar ka karba tunda ka riga ka tuba la tazlimuna wala tuzlamuna la tazlimuna wala tuzlamuna ai wato kenan ba za ku eh, kar ku cutar kuma ba za ku cutar da ku ba musulunci ba zai yadda a cutar da ku ba kuma wato kenan kar ku cuta ai la tazlimuna man ra'aytu man rabaitum duk wanda kuka kara masa na riba wanda kuka kara masa wani abu na riba to kar ku zalice shi bi an ta ku zo minhum za'idan ala ra'asil mali kar ku karbi kare akan wato kenan asalin kudin ku walakin ma almuki wala tuzlamu kuma har a yanzu kuma kuma ba za a zalice ku ba ba za a zalice ku ba za a ce karka karbi kudin ku ba wa man alladhi yadhlimuhu wa zai zalice su kada yadhlimuhu da'if alladhi zulima lahum sabiqan Allah ya ce kada ku cuta kar a cutar da ku to amma wane ne zai cutar da su sai ce yana iya yiwuwa mai raunin da dacan aka zalunce shi ya zama shi kuma zai cutar da su wa ya hun ba da ra'asul mali ya zama ya karbi wani bangaren ya karbi wani bangaren duke ta su tunda yanzu ai an ce an hana riba ko to kuma ai ka san dama ka sha cuta na ko to yanzu dubu goma naka yanzu dubu takwas zan dawo maka da ita kaga shi ma wato kenan bid'awa annahum talama eh, istagalu saboda awan cewa ai ya jima yana zalunta ta ya zuba dan haka ni ma bai zuba rage in fara ragewa cikin abin da abin fa ka zo min kadaran za'idan ala ra'sul mali sai ce ai da ya karbi kudi na fiye da kima to yanzu ni kuma ni ma wato kenan zan rage masa ba zan bashi asalin kudin nasa ba innal mushri'a yuridu an yamna az-zalim as-sadiq fayanha an zulmihi ta haka yanda lamarin yake ita shari'a musulunci abin da take yi ta yi ne shi wanda yake zaluncin da ya ba da dubu goma ya karbi dubu goma sha biyu yanzu musulunci yana so ya hana shi wannan zaluncin nasa wa an yas'afal mazlum allahiq wa yutihi haqqahu sannan zai taimaka ma shi wanda aka zalunce shi ya zama wato kenan an karbo masa haƙƙinsa kuɗin da ya kamata a ce ya ƙara din nan an hana kaga yanzu an karba masa haƙƙinsa kenan wa subhanahu ta'ala la yuridu an yuwajjaha zulman la yashtagila bihi man zulima fa yazlimu alladhi zalamahu awwalan sannan kuma a take kuma har yanzu Allah madaukakin sarki baya nufin a dawo da zaluncin kan wanda ya zalunci kuma da farko ina fata muna fahimtar wannan kadiyya din misali misali wane da lokacin da fi karfinka yana ta cutanka yana ta cutanka yana ta cutanka to yanzu Allah ya hana yanzu kuma ka zo kayi karfi sai ka ce bari in rama wannan cutar kuma musulunci ce bai yadda da wannan ba yanzu kai an hana a cuce ka ko to ba za ka yi amfani da wannan damar kai kuma ka samo wata sabuwar hanya wanda wata kenan za ka yi cutan ba a'a bal subhanahu wa ta'ala ya sha'u bi hadha hukum. hukm an yanha hadha an min zulmi ala idlaqihi shi Allah madaukakin sarki abin da yake nufi shine ya hana wannan zaluncin kwata kwata kawai kai yanzu an ce kara sake zaluntan ka to kai kuma ba za a baka kofa kai kuma kai ma kai zaluncin ba la darara wala dirar babu cuta babu cutarwa ba za a cuce ka ba kai ko ba za ka cuta ba to haka Allah madaukakin sarki yake nufi ya zama al'umma musulmi ta ta kasance wa an da alal jami'a ala kadarin sawa'in fil intifa'i bi mazayal hukum kuma Allah madaukakin sarki yana sa ya sa duk mutane gaba daya ya zama wato kenan sun zama daidai a wajen amfanuwa da wannan hukuncin wannan ba zalunce shi ba wannan ma ba zalunce shi ba wa kasayda min al-dhiyarati allati ta'ati litulaqab nizaman fi mujtami ma ta'tamidu ila ta'ifati allati zalamat da yawa daga cikin dokoki da hukunce-hukunce da ake kawo mana na duniya a tsoron wani hukunci a ɗora wani hukunci sai ka ga wato kenan ba su damu da duba matsalar masu zaluncin ba saboda haka musamman ina democratic society za ka samu wato kullum babba shine babba kullum shi shine kaskancacce hakan nan za a yi ta tafiya yanzu wani ma gajeren misali a lokacin da gwamnatin najeriya ta ce ta saukar da man fetur ya zama kudinsa naira tamanin da shidda me yasa ta yi wannan saboda fa'idan na ƙasa wadda aka zanna ake zaluntar su amma su manyan suka ce tam a tafi ba su yadda ba ga man za a bayar mutum ya kawo garinsu zai kawo yana da gidan mai a garinsu garinsu zai kawo yan uwansa su zai amfana amma an ba shi truck misali guda biyu inda zai kawo truck bin nan za su ishe garin nan tsawon lokaci amma sai kai <coughs> da batin wata truck din wani guri maimakon dubu eh, maimakon naira tamanin da shida sai je ya rika shi da shi dari da hamsin su kuma masu saya dari da hamsin sa da shi dari da saba'in a mutane wannan truck ɗin kuma sai ya kai wani gidan mansa daban ya sauke duka gaba ɗaya sai ya zo da randa ɗaya rami ɗaya kawai sai ya sauke a gidan mansa ba haka suke ba idan ya sauke a gidan mansa shi kenan sai a ce an kawo mai mai arafa sai ka ga dogon layi mutane su zo su dogon layi daga ran har kowa yana jiran mai sauki idan an kawo shi da daddare ne insha Allah ba za a bude a fara sai da shi ba sai karfe goma na dare na rana saboda kowa ya wuce zai ce ana sai da mai mai sauki a nan gurin kuma ba a sayarwa idan goma ta yi sai a fara sayarwa kuma rami ɗaya ne za a ba sun haka kan famfo guda ɗaya ne zai rika matsa muku nan wallahi sai ka ga mutane sun sha kwana a layin mai mun gane wannan to saboda haka kaga yanzu saukin da gwamnati take so su na saman sun ce ba su yarda da wannan ba dole aka mur'a yanzu an bai shi a naira 140 har da biyar haka ne ko ba ka ba kaga wannan nau'i ne na zalunci wanda yake fitowa daga gurin su manya-manyan 'yan kasuwa shi kuma musulunci abin da yake so shine kamar yadda ce la tazlimuna wala tuzlamu tun daga yanda ake sayarwa da to yanzu an fahimci cewa idan kun sai da lita 86 eh, tamanin da ma za ku ci riba to sai ku sai da shi a hakan nan ba za ku kara ba sannan su kuma talakawa kar sai to ai da kun zalunce mu a je a balle a rika sai da shi naira arba'in arba'in kaga ya zama ɗaya gefen kenan ko musulunci abin da ke so shine kowa ya samu sauki su ma su samu sauki kowa ma su samu sauki ya zama kowa ya amfanu a cikin wannan saboda ka ce la tazlimuna wa la tuzlamun to mu ji da in kana fa nadiratun ila Allah madaukakin sarki ce wa in kana zu usratin ko idan ya kasance wato kenan zu usratin yanzu mun gama da maganar riba mun sake dawo maganar bashi Allah madaukakin sarki ya sake karkatar da hankalinmu kan al'amarin bashi cewa idan mutum Allah madaukakin sarki ya kaddara ya ci bashin wani to wannan mai bin sa bashin yanzu ga ladabi da musulunci zai karantar da mu yadda za mu rika bin wato kenan bashi shine ce wa in kana zu usratin idan mutumin ya kasance ma abocin wato kenan kunci ne kana anan fi'il naqis ne dan haka ba za ta ba zai ta kaidan ta kamata ta samu eh, ismu in ismu kana da kabar kana ismu kana marfu'un ko kabarinsa kuma ya zama me mansubi to amma anan ta zo naqis dan haka ba za a samu ismin ba aka ce kana zu usratin kawai ba fitar da shi ba kamar ka ce kana fulanin eh, mujtahidun kana kana magana akan wani mutum ka ce kana mujtahidan ina ismu kana babu shi mustashrikun suna amfani da irin wannan wajen sukan addinin musulunci da sukan alkurani cewa babu balaga a cikin sa saboda yanzu ina ismu kana sun kasa gane cewa a cikin af'al akwai af'alin naqisa wanda kana tana daga cikin ta to haka ba dole ne kowane lokaci sai ta samu khabar ba duk da cewa ɗabi'an ta shine tadkhulu ala alal mubtada wal khabar wa tarfu al-awwal wa yusamma ismuha wa tansabu thani wa yusamma khabaraha to yanzu idan ta zama na kiswa to zai zama babu ba dole ne sai an samu wata kenan ismi din ba anan hakan nan hukuncin wannan yazo shi Allah ya ce wa in kana zu usratin idan shi wanda za ake bin sa bashi ya kasance wato kenan mai kunci ne ai fa in wujida zu usratin ai wa in wujida insanin laysa inda hu kudra ala sadad ga mutum ana bin sa bashi kai ne kake bin sa kuma amma ba da karfin da zai biya wannan bashin to yanzu me za a yi Allah ce fa nazratun ila ila maisaratin ko fa nazratun sai a saurara masa ai fa nazratun min da'ini ana son saurarawa a gurin mai bin bashi kai kake bin sa bashi ko amma kuma babu yadda za a yi don babu babu kawai kenan, to saboda alqur'ani yanda yake son al'umma ta musulmi ta gina a kansa shine cewa idan babu shi din to kai din aka ce ka saurara masa wannan zaratun ila mai sara har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki zai zai kawo masa sauki ai ila an yata yassara a saurara masa har ya zuwa lokacin da zai samu sauki kaman wannan aya tana jan hankalin mutane wanda suke bada bashi idan kaga kana bada bashi a mutane ai wani rahama Allah madaukakin sarki ya maka ya fifita ka akan su ka dauka ka bayar ba taimako kai ba yawa saboda haka shi wanda ka bashin nan bashi da shi ne ba kuma halin biya saraka ba ba karantarwa musulunci da sai kaje ka takura shi ka sa shi a cikin kuma wata wani karin damuwa ba alhali kuma da taimako kai sauraka sai ka saurara masa har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki zai sauwaka masa wa yakunu المال في هذه hadhihi alhala حسنا hasana don haka dukiyarka a wannan lokacin da kake sassauta masa nan ta zama qardan hasana bashi mai kyau mun gane wannan Allah ce cewa yi manzon ladhi yuqridullaha qardan hasanan waye zai bai wa Allah bashi bashi mai kyau to yanzu ka bada bashi kuma lokacin da ya kamata ya biya yayi amma kuma babu halin biya din to idan baka takura masa ba sai ka saurara masa har ya zuwa lokacin da Allah zai bashi sauki to bashin ka yanzu shine ake kiransa qardan hasanan a alqur'anance wa kullama sabara alaihi lahazatan atahu Allah alaiha sawaban duk lokacin da kai masa sauraro na minti daya ko sakan daya shine lahaza daya ko to Allah zai baka lada raka idan mutum kana bin sa bashi bashi da shi sai ka saurara masa to a zaman a zaman samun lada kake yanzu ya zama kardan hasan ko bai zama ba yawa kowane awa daya ana baka lada a sakamakon saurara masa da kai kowane awa daya kowane awa daya in yi kwana goma hakan nan kwana ishirin hakan nan kwana talatin hakan nan gwargwadon yadda kake sassauta masa gwargwadon yadda Allah madaukakin sarki kuma yake baka lada ai dama yake manzon da zai kula da Allah fardan hasana ko ai ba kudin zaka ɗauka ka je ka bawa Allah ba ai wani aiki zaka yi na taimakon musulunci ko musulmi to yanzu musulmin da ba shi da shi ka dauka ka bashi ai ka taimake shi dan haka ko baka takura masa a sakamakon ka bashi ba to wannan ya zama abin da ake kira wato kenan qardan hasana saboda ka kullun hakurin ka cikin lada yake ina fata muku yi wannan kullum haƙurinka wato kenan a cikin lada yake Allah madaukakin sarki zai ci gaba da baka lada na zada na san inda na tafi abubuwan da Allah to muna fata mun gane wannan kadiya ko saboda haka ana bukatar wata kenan a sassauta <coughs> ya tabbata cikin hadisai masu yawan gaske al'imam ibn kasir a dimashki ya kawo su da yawa wanda ke so zai samu farin bayani akan wannan annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa allah maɗaukakin sarki zai sa a cikin inuwar al'arshi ranar da babu inuwa sai inuwar ubangiji ta al'arshi duk wanda wato ya saurara ma mai bashi duk wanda ya saurara ma mai bashi Allah madaukakin sarki zai saurara masa ranar tashin alkiyama wato kenan zai sanya shi a karkashin inuwar al'arshi a ranar da babu inuwar al'arshi wato kenan sai shi zai tasa kuma har yanzu ya tabbata cikin hadisi ko kuma in ce athar abu katada ya kasance yana bin wani bashi yana bin wani bashi saboda haka sai kullum ya je gurin mutumin nan sai mutumin nan sai ya buya idan ya je gurin mutumin sai samu wato kenan mutum ya buya to wata rana da ya zo shi sai Allah daukakin zage sa sai aka yi muwafaka mutumin yana gida yana cin dumame sai ga abokata da ya zo shi ya tambayi yaro yaro yace ce eh ina babanka ka yace yana cikin gida sai <laughs> kwalla wasu gida wani fito mana gani ina kofar gida sauraka su ya fito da ya fito zai ce me yake faruwa ne kullum na sai a ce mun baka ran baka ran ya wallahi ba da halin da zan biya ka kudin ka ne sai yace na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa duk wanda ya saurara ma mai bashi Allah madaukakin sarki zai sashi a cikin inuwar ar'aishi ranar da babu inuwa wato kenan in ba inuwansa ba ranar da ba inuwa in ba inuwansa ba to kaga wannan ya zama kardan hasanin kenan ta haka sai ya kwana sai ya tafi mun gane wannan yawwa sauraka akwai lada a cikin wannan wala na an arifa anna sawabal qardal hasan akthar min sawabis sadaqa kuma ya kamata mu fahimci cewa ladan bashi ya fi yawa akan ladan sadaka idan ka dauki dukiya ka bayar ta sadaka mun gane wannan mu fahimci wannan kadiyar sosai in ka dauki dukiya naira dubu goma ka bayar ta sadaka sai ka ba da bashin dubu goma kuma ka saurara ma mutumin to ladar da zaka samu ya fi na wannan sadakar da zaka yi da kai mun gane wannan da sawab alqardi alhassan ladan bashi wanda yake mai kyau aktar min sawab sadakati ya fi yawa kan na sadaka me yasa li'anna sadaqata hina tutiha wa kad qata'at amalu nafsika minha ai yanzu ka dauki sadaka dubu goma ka bayar daga nan ka cire zuciyarka akan wannan dubu goma baka da sauran kes da ita ka dauka ka bayar shikenan kai yanzu baka da ke wala tashgil biha ba za ka sake shagaltar da zuciyarka da kwakwalwarka akan wannan ba wata akun sawaban adha zalika da batun wahida kuma take Allah zai dauki ladanka a baka shikenan an riga an rufe wannan kofa din an baka ladanka kai sadaka Allah ba dauki zakiya baka lakin alqard amma shi bashi in ka ba mutum qard hasan kenan ko dai bashi mai kyau ko hina tutihi fa qalbuka yakunu muta'allikan bihi idan ka dauka ka bayar ka tana tare da shi wani ina bin sa kaza kuma ina tsammanin zai bani kuma amma na sauta masa har ya zuwa wata kinan lokacin abin nan lokacin da zai bani din saboda zuciyanka tana tada da shi saboda sai ce ko kullama kunu ta'alluqu bihi shadidan duk lokacin da kake tsananin damuwa dangane da wannan wai haba alaika hubbul mal san dukiyar yana shiga cikin zuciyarka da wani da ya ban kudi na kaga da nayi kaza da nayi kaza wata sibira amma da ka sai kai hakuri fa anta ta'kuzu sawaban to Allah zai baka lada Tun lokacin da ka sha'awar dukiyanka wani da ya dawo maka da kayi kaza bai dawo da shi ba kuma kai hakuri to Allah zai rubuta maka lada don haka zamo yake jan igiya zamo ake rubuta maka lada ka zamo ka takura kace ya dawo maka da yau zamo ka ke mai takurewa iyaka wannan wato kinan ladan lizalika saboda haka yajibu an talhaza annal qarda ya kamata mu bincike shi bashi hina yakunu qardan hasanan wal ma'azurun bi haƙƙin duk lokacin da bashi ya zama bashi mai kyau shi kuma wanda ya karɓo bashin wato kenan babun ne to ka akwai lada da Allah maɗaukakin sarki wato kenan ya tanada maka wato kenan idan ya zama babu ne ba wai akwai ne shi kuma ya hana ba mun gane wannan don haka yana da kyau al'umma musulmi ta fahimci wannan kadiya sosai ta al'amarin bashi shi cewa kuma yin bashin shi ma nau'i ne na taimako kuma Allah maɗaukakin sarki bai gushe ba wato kenan yana nan yana biyan wato kenan ladan bashi yana taimakawa a wanda yake ba da bashi ya tabbata cikin hadisi wani mutum ya mutu ya je gaban ubangiji aka tambaye shi menene yanzu yake ganin yana da laifuka da yawa fa ya je gaban ubangiji ga ayyuka kala-kala da yawa menene zai hana a sashi a wuta wani aiki na alkhairi shi a rayuwarsa ya gama tunaninsa ya rasa ya ubangiji to ni dai ban san na yi wani aikin da nake tsammanin zan samu jin kanka akan sa ba su face ina ba mutane bashin kuɗi kuma ina saurara musu ina saurara musu sai Allah madaukakin sarki ce ni na fi cancanta in saurara a bayina ko wannan sai ya zama sa sanadiyan wato kinan rahama sai zama su sanadiyar rahama to saboda haka idan dai ba wai mutum ya riga ya karbi dukiya da niyan ba zai biya ba kuma Allah madaukakin sarki zai buɗa masa wato kenan halin da zai biya din mun gane wannan ya tabbata cewa hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam man azara musiran duk wanda ya saurara ma wanda yake takure wato kenan ba shi da halin biya sai ya saurara masa awwada anhu ko kuma ya rage masa ma azallahu Allah fi zillihi yawma la zilla illa zillahu Allah madaukakin sarki wato ke zai sa shi a inuwansa ranan da babu inuwa a cikin inuwansa wannan kuma za mu fahimce shi daga siyakin alkur'ani Allah madaukakin sarki ke cewa wa an tasaddaqu khairun lakum yawa in babu fa nazaratan ilal maisara a saurara masa zuwa samun soke amma tunda abin ya cije ya cije ya cije wa an tasaddaku to ku masa sadaka ku yafe masa khairun lakum shi yafi muku alkhairi in kuntum ta'lamuna in har kun kasance kuna da masaniya akan wannan da kun san abin da Allah yake bayarwa a sakamakon wannan saboda haka ka taimaka man yassara ala ala muslimi yassara Allah alaihi fi dunya wal akhirah duk wanda ya sassauta wa musulmi Allah madaukaki a nan gidan duniya Allah madaukakin sarki zai sassauta masa a nan gidan duniya zai sassauta masa kuma gobe kiyama kaga kenan ɗayan biyu ko ɗayan uku zan ce na farko ana son ka saurara masa in ka haka ka taimaka na biyu in ta cije sai ka yi ba sai ka yi ba eh ba dubu ishirin ba ne eh to shi kenan zuni ko dubu sha biyar ma ka kawo mu ai ka sassauta masa in kuma ka tsananta ka ce ko dubu goma ma ya kawo maka ko in kuma kace to shikenan wane tsakanin mu da kai yanzu babu wani abu shikenan na yafe ba magana ta mutu ba to yin hakan Allah yake wa an tasaddaku khairul lakum in kuntum ta'lamuna ku yi sadakar wannan bashi din shi yafi muku alkhairi idan kun kasance kuna da masaniya in ba wannan ba zaka iya taimaka masa ya biya ka wata abin da sa muke dogon bayani akan wannan wannan matsala ce wadda take cikin al'umman nan tamu matsala ce wanda take cikin al'ummar ta nan tamu yana da kyau al'ummar ta fahimce shi kyakkyawan fahimta za ka iya taimaka masa ya biya ka da ba da misali ko wani shahararren dan kasuwa a fatisku yana sai da katifu sai jari ya karye kuma ko sai yanayin kasuwanci yau in ka je Kano ebowa eh, kake yi sai ka zo ka cika shagonka in an ka je yi balance ka sake karbowa to ya je ya karbo yanzu abu ya rushe ya rasa hanyar da zai koma ya rasa hanyar da zai koma abubuwa sun cije saboda haka sai kawai ya zama dan kudin da ya je sai dojin wannan shagon na sai je dan sayo a wani guri dan kadan aka shafe shekara guda ba su ganshi ba su ga mutumin dan kasa bai taba zafa tusun ba sai ya bincike a hankali ya tafo sai ya zo har fatisun da ya zo fatisun sai ya zo samu mutumin nan alhaji lafiya lafiya lafiya lafiya ya me faru ne wallahi alhaji abin ne gashi gashi gashi ta ake ah, wannan wani matsala ne na ce dubu nawa muke bin ka ɗari nawa ya faɗa ya ce to abu wani muna bin sa miliyan kaza wani ya bin sa miliyan kaza wani duba matsala ba ne mu damuwar mu da kai da kai yanke mana abin nan ka samu ɗan abin da ka samu ka zo kawai za mu baka kaya ba wani matsala ya ɗan tattara ya koma da ya je ce ɗebi abin da kake so ya ɗebi abin da yake so aka ce masa ga kuɗin su amma za mu ƙara maka naira goma akan kowace katifa ba na riba ba naira goma ita na zamana ragewa bashin da muke binka saboda idan ka ɗai buka tifa kaza idan muka ƙara maka naira goma goma goma iyaka naira goma da muka ƙara maka sai a yi minus a cikin kuɗin da da muke binka ɗala wannan bai taimaka masa ya biya ba to da kai shi ƙara ya yi sai ya je ya kashe ɗan kuɗinsa shi ma ya kashe nasa kuma wani tun da bashi da shi sai dai a ɗauke shi a kai shi kurkuku a rufe to da cikin abubuwan da mutanen mu ba su fahimta ba kenan ba shi da shi sai kai ka je ka yi sammacin sa ka ɗebi kuɗi mai yawa na yi sammacin sa dubu hamsin alkali tura ba sa dubu hamsin ba zai kawo in bai kawo ba sai alkali ya ce ba to shi kiran kawo dubu goma na dubu uku na ares sai a ba da waranta a je a kamo shi kawo dubu goma na ruman sai a tura shi ruman sai je ya zauna in ya dawo kuma a zuwa a ta shuka rikicin yanzu ka kara asara akan asara ka kara masa damuwa akan damuwa ka kara iyalinsa a matsala ka kuma in babu kudin babu ko ba aka ba to so haka ya kamata a ce mu fahimci abinda manufar ayoyin alkur'ani suke karantar da mu a kansa gashi dai wannan zahiri na ayoyin alkur'ani wa in kana zuwa usratin fa nazarta ila al-maisra wa an saddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamuna na ga wani kes da ya bani sha'awa wata rana na ji shari'a kwamishin aboci wani mutum aboci ɗan kasuwa suna harkar mota da wani a kwatano ya tura mota ya biya kudi ya tura mota ya tura kudi wani bai taba ganin wani ba communication kawai suke yi sai ya zama kan cewa da aka kawo sai abin ya cije wancan ya yi waya ya waya abu yi ya waya ya waya sai wani dalili sa ya zo Kano da ya zo Kano so ya zo Bauchi sai ya je har shagon mutumin nan suka tattauna ga kamar alaman babu kudi mutum ya dogon tunani ina zai je shi police station zai je kotu zai je shi ya ne ya je ne yana magana sai wani ce wasa ka je ka shari'a commission sai ya kai karar shari'a commission an yi muwafaka ne na je ni coordinator mu na hisba da gani na ce coordinator sanda zuwa ga wani aiki na sulhu ku je ku so na yi participated a cikin muka je muka zauna aka tauna wannan kadiya a fili aka baje ta kowa ya faɗi lamarinsa aka yi abin baki shi da kansa mutumin yake cewa na gode wa Allah da ya sa min tunanin in zo nan gurin da na yi abin da ba shi kenan ba saboda aka aka daidaita tsakaninsu transaction ya ci gaba da faruwa a tsakaninsu kaga in motocin ne babu tunda mu muna su da can sai da turo maka a dai samu a shigar a samu a warware sadaka masu kuɗi abin da ya kamata su rika yi ma wanda suka ba su bashi kenan musamman ma idan ya zama kula ta'u ne abokan hulɗa ne na kasuwanci ka bayar abin ya kare mun gane wannan idan kuma irin mu ne wadda ba kasuwancin bane aka raba to sai a saurara ba da zuwa wani lokaci idan an saurara zuwa wani lokaci shikenan in kuma ya zama a yi waiba ne ko a yafe gwargwadon wato kenan yadda yanayin yake Allah madaukakin yake to an sadaku khairul lakum ai wa samaratu hiya hasanul jaza'i min Allah sakamakon da zaka samu shine kyakkyawan sakamako a gurin Allah madaukakin sarki in kai haka fa imma anta tazawwa ta akir ko dai ka saura zaka jinkira wa imma anta tasaddaq bi ba'd dain ko kuma ka rage masa wani abu na daina aw bil kulli dain ko kuma duk bashi ma gaba ɗaya ka ce ka yafe ka ga abin da kai kuma Allah madaukakin sarki zai maka a sakamakon wannan taimakon da kai kuma ka san abin is yakan juya ba dole ne kullum wanda bashi da shi shine bashi da shi ba ba dole ne kuma kullum mai shi shine mai shi ba wata rana za ta iya juyowa ko wata rana za ta iya juyowa an anta hurrun fi an taf'ala ma tasha tara da yancin ka aikata wato duk abin da ka ga dama ta ka fanzuru dukkatul haqqi inda tasbiyata hadhihi alqadiyya ya kamata ku nazarin yanda Allah madaukakin sarki fito da wannan abun a fili a hankali da al'umma musulmi za su tashi a cikin nutsuwa da kwanciyar hankali wato kenan alƙadiyya al-iqtisadiyya yadda qur'ani yayi takalin wannan problem din wato kenan na tattalin arziki ina fata mun gane wannan to mu ji Allah واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الله مدوكاكين سركي ce wattaku yawman kuma wato ku kiyaye rana kaga nan ma sai amfani da kalman takwa shikenan ya yi amfani da kalman takwa da aka ce wata ku yau ku ji tsoron wata ranar da turja'una fihi ila Allah za a mai da ku zuwa ga Allah madaukakin sarki akwai ranar da <clears throat> za mu je mu gurfan duka a gaban Allah sannan za a yi hisabi wannan ranar nadama ba ta amfani mun gane nadama idan mutum ya yi nadama a wannan ranar ba za ta yi amfani ba takaici bayi da wani amfani duk abin da za ka yi bayi da wani amfani to wannan ranar tana nan tafi kuma ran da duk ka mutu ka riga ka kama hanyar wannan ranar yadda ba dawowa saboda yanzu ne kake da dama yanzu ne kake da dama Allah ba ɗaukaki zai ce wata ku yau ku ji tsoron wata rana ai ma'ana ku kiyayi matsalar wannan ranar za ta zo da matsala domin za ta ɗaga hankalin kowa babu wani mala'ika ko kuma wani annabi salihi ko wani manzo mursali ko wani waliyi ko wani mutumin kirki face wannan ranar sai ta daga masa hankali to saboda haka sai Allah barkatu zai ce ku ji tsoron wannan rana din ku kiyaye ta wanda ku nufi ila Allah za a mai da ku zuwa ga Allah a wannan rana din ko wannan ku wato kenan zai koma zuwa ga Allah a wannan rana din suma tofa kula nafsin sannan za a cikanta ma kowace rai ma kasa bat abin da ta tsorurta duk abin da ne shine ka gani duk abin da ne za ka gani za a tara shi dama tili ko wa inna alaikum zai kiraman katibin lalle akwai masu lura da ku suna kiyayewa duk abin da kuke kuma karkace. ce mutane ne wanda dama sun washe ka ko za su maka shari ko a a kiraman mutane ne masu karanci mala'iku ne masu karanci wanda Allah madaukakin sarki sa katibi ne ko marubuta ne duk abin da kai za su rubuta duk abin da kai za su rubuta duk abin da kai za su rubuta ta haka Ali Zainul Abidi yake cewa ma'asallahi in kasurat alayka tasuddu alayka subulal inbiati in ka kuskura sabon Allah ya yawa akan ka ba zai toshe maka hanyar wato kenan samun nasara saboda haka za su rubuta kuma ma ya lafi min kawai illa da ladayhi a cikin duk lafazin da kai za su rubuta don haka ranar lahira Allah madaukakin sarki in ya sa aka ba wa mutane littafin su aka ce mutane ikra kitabaka ka fa bina suka liyama alayka hasiban wani in ya karanta in karanta sai ce ya ya ya ya menene ya laita menene eh ya mal hazil kitab menene ma li hadha alkitabi la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha ma li hadha me yasa mu wannan littafi babu dan karamin abu ko babba da na aikata sai da ya rubuta ya kiyaye gashi tsaf wa wajadu ma amilu qadiran duk abin ka aikata shi shine zaka gani a wannan gurin wajadu ma amilu haida wala yazlimu rabbuka ahadan ubangijinka ko ba zai zalunci kowa duk abin ka gani kai ne mun gane wannan to saboda haka za a cikanta ma kowane rai abin da ta aikata wato kenan na alkhairi da abin da ta aikata na shari a tare da hakan ma wa ya afu an kasir Allah yana yafewa abubuwa da yawa za ka yi aiki kace Allah na tuba sai ya yafe za ka yi aiki kace Allah na tuba sai ya yafe mummunan aiki ba. za ka yi duk da hakan za ka yi aikin alkhairi guda ɗaya sai baka lada goma ka yi aikin alkhairi guda ɗaya sai baka lada goma a hakan duk da haka wai wani sai mummunan sa ya rinja kyakkyawan saboda harkar kyakkyawan dan ba ta rayuwarsa ba ta cikin budget dinsa mun gane wannan to Allah ya ce mu kiyaye ranar da za a zo a yi wannan tona sile yau wato bil sara'ir ranar da za a tona wato kina abubuwan da ke cikin zukatan mutane wato fa kullu nafsin za a ba kowace rai aikin da ta yi chap cap wahum la yuzlamuna kuma babu wanda za a zalunce shi Allah ba zai zalunce kowa ba ba zai zalunce ni ba ba zai zalunce ki wannan aya tana da ban tsoro wa taku yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat hum la yuzlamuna tana da ban tsoro kuma ita ce aya ta karshe da ta sauka cikin alkur'ani bayan wannan ayar babu abin da ya sake sauka na alkur'ani ita ce aya ta karshe اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ta toshe hukunci ita ta sauka a makka ai eh a makka din a lokacin ana kan arfa a filin arfa Allah madaukakin sarki ya faɗa gaban mutane gaba ɗaya ka saukar da alyawma yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan yau na kammala muku addini haka babu abinda za a ƙara na addini addini ya cika wa atmamtu alaykum ni'mati na kuma cika muku ni'imata duk abin da ya kamata na muku na ni'ima in ji Allah na muku wa raditu lakum al-islam dinan na zaba muku musulunci ya zama addini ni na yarda musulunci ya zama addinin ku ma'ana ni ne na zaba muku in ji Allah madaukakin sarki musulunci ya zama addinin ku mun gane wannan to saboda ita wannan ta sauka a makka a lokacin da ake hajjin ban kwana daga saukanta duk wani hukunci ya riga ya gama amma bai hana saukan wa'azi ba bai hana saukan gargadi da tunatarwa akan abin da aka riga aka dora muku ba don haka wannan aya ita ce ta ƙarshe kuma ta sauka annabi sallallahu alaihi wasallam yana madina bayan kwana tara annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya bayan kwana tara ya bar kai kace wata kinan karshen wa'azin da alqur'ani ya mana kinan wannan ayar da muke karanta wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron ranar da za a mai da ku gaban Allah kowa a gurfanar da shi saboda yi hisabi ku yi magana kai da Allah gaba da gaba ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu tarjuman to da ku tsoron wannan ladan sannan ƙarshen adalci sun matuwa faƙun nasu ma kasabat abinda ka aikata shine za ka gani ko saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alkayis man dana nafsahu wa amila lima ba'da al mai hankali mai wayo shine wanda ya ma kansa hisabi ya aiki dan abin da zai zo bayan mutuwa shine dan wannan ranar da za a mai da ku ya tsaya ya aiki tukuru sallah yi mai kyau ya yi yadda ya kamata zakka yi mai kyau aikin alkhairi kullum ya zama shine manufarsa man dana nafsa wuke ai hasaba nafsa wa amila ya tsaya aiki lima ba da mutu saboda abin da zai faɗi shi bayan mutuwa amma al'ajis fa man atba'a nafsuhu hawaha wanda ransa ta aikata abin da take so sannan tamanna alallahi sai ina ganin cewa ai shi ai dole ne Allah madaukakin sarki ma zai sashi ai sunan yan aljanna ai sunan kaza kaza kaza kaza kaza da sauransu to kaga bai kamata hakan nan ba Allah ji kamala Ali na magi yace na fashinci nufin ka soba kai nufin ka ka shuka taba ranfuranta ka tsinki gwaba haka na ba za ta samuwa ba ko yanda kai aiki a saka ba ka yi fada ba yanda duk aikin da ka yi aliyu a cikin infiraji yanda duk kai aiki abin da ka aikata haka za a saka maka amma sai ya fahimci kai kana son ka yi wa Allah wayo ka nuna Allah wawa ne ka je ka shuka taba kuma ka zo ka ciri gwaba a jikinta zai yiwu haka na ba za ta samuwa ba don haka balarabe yake cewa aljaza'u min jinsil amal sakamako yana jinsin aikin haka ne ko ba ka ba min amir salihan ولنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد دعك واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كتبهم لا يظلمون ثم جمالا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء يمتدل إيديهما فتذكر إيديهما الأخرى ولا يابى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله الله أكبر ذلكم أقصد عند الله وأقوم للشهادة وأدني ألا تركبوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allah maɗaukakin sarki ce lazina amanu iza ya ku masu imani duk lokacin da za ku yi bashi kenan kaga har yanzu ana magana akan bashi me yasa Allah maɗaukakin sarki ya magana bashi a cikin alkur'ani saboda al'umma tana ginuwa a kansa dole dole mutum al'insan ajizin la halata, ba makawa dan adam zai iya gazawa bukata za ta iya tasowa bayan da iya dole je ne bashi a gurin wato kenan dan uwansa kuma kullum musulunci yana kokari ya warware rikici tsakanin mutane don haka sai kawo hanyar da za a bi a warware kai ya zama ana samun matsala ta rikici yace ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum ila ajalin musamman faktuhu in dai har za ku yi bashi daga nan zuwa wani ajali wanda yake wato kenan ambacacce to faktuhu sai ku rubuta shi haza irshadun minhu ta'ala wannan kamar shiryarwa ne daga gurin Allah madaukakin sarki wato kenan li ibadihil mu'minina zuwa ga sa mu'minai idza ta'amalu bi mu'amalatin mu'ajjila idan har za su yi mu'amala wadda take ta gaggawa an yabtu ha sai zama sun rubuta shi da kuna zalika da li ha domin in an rubuta ya fi kiyayewa wato kenan gwargwadon abu misali a ce naira dubu goma na karba sai a rubuta in a rubuta ko bayan kwana ɗari ne haka za ka ɗauko za a ga gashi dubu goma ne kaga yanzu an warware matsalan ina cewa dubu goma sha ɗaya ne kana cewa a'a Eh, ina cewa dubu tara ne kana cewa a dubu goma ne ko ina ce dubu goma ne kana cewa sha ɗaya ne <coughs> ana <coughs> wato kinan rikici da aka wa mikatiha sannan zai iya fi kiyaye zai fi kiyaye mana ainihin mikatin eh, bashin bayan kwana talatin na ce zan kaya kace a'a sati ɗaya muka yi a'a bayan wata ne a'a sati ɗaya ne a'a sai an yi albashi a'a bayan kwana ashirin ne to kaga in an riga an rubuta tun a farko na karba rana kaza ga watan kaza zan biya rana kaza ga watan kaza kaga ba za a samu wajen jayayya ba zakani ba za a samu jayayyar tana dubu goma ne gashi a rubuce ba za a samu jayayyar dubu goma ko dubu tara ba mun gane wannan wa abad li shahid kuma ya fi kiyayewa ga mai shaida mai shaida an rubuta shi ma ya rike kwafi ko eh, mun gane wannan wa kad nabaha hakika Allah madaukakin sarki ya fadakar da mu ala haza akan wannan fi akhir al-aya haisu qala karshen aya <clears throat> da yake jiwa zalikum aqsad inda Allah wa kamul li shahada wannan a gurin Allah ya fi zama daidai wannan a gurin Allah ya fi kusa da kiyayewa wato kenan shaida adna Allah tartabu kuma ya fi kusa da ba za ku shakka ba ni ina takardar da muka yi dinnan ne to da kota eh ga duba eh gashi rubutu na ne kaga ba da wani shakka ni ne na rubuta ga na yi sani ga da komai da komai saboda ka kaga an abin nan don aka Allah madaukaki zai je alladina amanu idza tadatu bidani ila ajal musamman faktubuhu wato kenan ku rubuta ku rubuta wannan faktubuhu din nan amrun hu ta'ala bil kitabati lit eh, <coughs> tawfikati umurni ne na Allah madaukakin sarki in za a yi bashi a rubuta saboda a samu wato kenan aminci wal da kuma kiyayewa bayan kila bakar sa bata fi ne an abdullahi bin umar kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ah, inna inna ummatu ummiya la naktubu wala nahsub wani zai iya cewa a ah, to an ce a rubuta kuma hadisi mun gani annabi sallallahu alaihi wasallam inna ummatu ummiya mu al'umma ce wadda take al'ummi al'ummi shine wanda bai iya rubutu da karatu ba ko yawa unlettered wanda bai iya rubutu bai karatu ba Dan haka la naktubu wala nahsub ba ma rubutu ba ma kuma wato ke da iya lissafi famal jam'u bainahu wa bainal amri bil kitabati ya zamu hada wannan hadisi da kuma umurin da Allah madaukakin sarki ya ce a rubuta annabi ya ce mu ba mu iya rubuta ba Allah madaukakin sarki ya ce a rubuta akwai tanakudi ko babu ko a hankalin mutum sai ka je inda eh, sai ka je a cewa tanaqudun malana illa kuta laha wa anna uza bi maulana minan nari irin wannan da in mutane sun gani maza maza musamman mustashriku sai kaga an dako <coughs> maza an samu kuskuren alkur'ani ko karo tsakanin qur'ani da qur'ani ko aya da hadisi bari mu bari misali wani mustashrik ya nazari a cikin alkur'ani <coughs> sai ga an ce idan mutum ya sata rawa'in dinari za a yanke mai za a yanke masa hannunsa haka ne yawuwa in ya sata rabin dinari za a yanke hannunsa rabin dinari na ko rabin dirhami nisfi dinari na ko a nisfi dirhami na ko ne gwargwada abin da za a yanke me <coughs> me rubu dinari sorry yawa rubu dinar in ya sace rubu dinar za a yanke hannunsa sai ya rike wani a zuciyarsa sai aka ce kuma sai aka ce kuma idan ka je ka sare hannun wani haka kawai yanzu za ka ba da rabin diya sau da za ka ba da dinari 500 kenan tun da in ka kashe mutum diyar dinari dubu ne dinari dubu ne yanzu ya kai miliyan wajen 30 da wani abu ko abinda za ka bayar kenan shi ne rabi saboda a shari'a musulunci in ka sare hannun mutum ka raba shi da rabin rayuwarsa ko ka kwakwale masa ido daya ka raba shi da rabin rayuwarsa ko ka raba da kunne daya hakan nan ne ka raba shi da rabin rayuwarsa ka za a baka hukuncin rabin diya sai ce kaga kenan musulunci akwai gidadanci ka sai maza maza sai rubuta baiti sai turo mutane tanaqudun malana illa sukuta laha wa anna uza bi maulana minan nari ga karo a cikin alkur'ani bayan da za mu sai shiru kawai mu ce Allah shi mu da shiga wuta aka ce me karan yace yadun bi khamsi ma'inin azjidun wudiyat ma balu haqud ya fi rubi dinari diya hannu dinari 500 me yasa za a yanke wannan hannun arabin dinari daya sai a bari sai mutum ya saci dinari 500 sai a yanke hannu tunda dama diyar hannu dinari 500 ne sai wani ya masa dariya wani malami ya masa dariya sai rubuta masa ansa sai ya ce masa siyanatul mali aglaha wa arkasaha siyanatul nafsi faffam hikmatal bari karewar dukiya kare mutuncin dukiya don daga cikin makasar da shari'a ta musulunci shine ta kare ranka ta kare dukiyarka ta kare maka mutuncinka haka ne makasar na shari'a musulunci za ta kare maka ranka kar a kashe ka za ta kare maka dukiyar ka kara kwata za ta kare maka mutuncin ka kar a zuwa maka da mutunci sai ce masa siyanatul mali aglaha kare mutuncin dukiyar dan adam shine yasa hanin ta yi tsada wa arkasa siyanat eh, eh, wa arkasaha abin da ya kawo mata sauki kuma shine siyanatin nafsi karere fa fahim hikmatal bari ka fahimci wato kenan hikimar ubangiji Allah ba idan ka taba rabin dinari za a yanke hannunka za ka taɓa yanzu an kare mai dukiyar mutane haka ne da zaran ka taɓa rubu dinari za a yanke hannu to kaga ba za ka taɓa ba to yanzu da ba ka taɓa na ba Allah ya kare dukiyar mutane shi ne siyanatul mali siyanatul nafsi aglaha idan kuma haka kawai ka zo ka sari mutum kaga kana kokarin kashe shi ne don zai iya mutuwa shi yasa aka ce 500 ta ka sauraka siyanatin nafsi aglaha karewar rai shi yasa ran hannun ta yi tsada wa arkasa ha siyanatul mali abin da ya kawo isa ta zama burutun kusa kuma ba ta da tsada shine karewa dukiya saboda ta ko ina nan an ce in ka sare za a sare hannunka ko kuma za ka ba da abin da to ba za ka sare ba an kare rai nan kuma in ka taba ko da rubu'in dinar za a yanke hannunka to ba za ka taba ba an kare dukiya saboda ka kaga da shari'a na kare maka ranka ya tabbata nan, anan da shari'a na kare maka dukiyarka ya tabbata nan haka nan ne ko to shi ne misali nan yake ce to Allah madaukakin sarki ya ce faktubuhu ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu ba mai iya rubutu ya ne ne zamu hada wannan fal jawabu ansa shine anna daina min haythu huwa gaira muftakirin ila kitabatul asal idan shi bashi ya zama a farko ba a bukatar rubutu asali dai ba a bukatar rubutu yanzu zan zo karbi dukiya a wurinka kaga al'asalu shine ba mu bukatar wani rubutu la'anna kitaballahi qarsahala qarsahala eh, eh, eh, la'anna لأن من لأن كتاب الله قد سهل الله ويسر حفظه شي littafin Allah Allah madaukakin sarki ya sauwake shi ya sauwake haddasa alal nasi akan wato kenan mutane idan zan iya kiyayewa zaka iya kiyayewa wa sunna aidan mahfuzatun an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa sunan ita kuma sunna littafin Allah ya ce a rubuta ita kuma sunna an kiyaye ta daga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam wallazi amara Allah bi kitabatihi abinda Allah ya ce a rubuta a cikin littafin sa inna ma huwa ashiya'an juz'iyya wa'ansu abubuwa ne wanda suke ɗaiɗaiku ta kawo bayanin nasu wanda take faruwa a tsakanin mutane wa umiru amra irshadi sai aka umarce su amma umarni na irshadi mun gane saboda akwai abubuwan da za a riƙa yi ana mantawa na yau da kullum na yau da kullum na yau da kullum nan ba rabo ma eh ka ɗari biyu ka ɗari biyar ka dubu ɗaya <coughs> hakan nan da yawan karɓa <coughs> abin to in ba a rubuta shi za a iya manta shi mun gane to zaka ka shi sai Allah ce faktubuhu ku rubuta amma wannan umarnin <coughs> asali aka ce al'amru yaqtadil wujuba idza lam yakun hunaka qarinatun tasrifuhu an zahirihi duk inda Allah ya umarni ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni to yana nuna wannan abun wajibi ne sai dai idan akwai karinan da ta da shi ga barin kasantuwarsa zahiri misali Allah madaukakin sarki yake wa idza halaltum fasdadu idan kun yi tahalili ka je aikin hajji ka gama ka zo ka cire wannan uniform din aikin hajjin ba ka yi tahallili ba to ku tafi farauta kaga amri ne amma amrun ne bil ibaha <coughs> da lokacin da ka sa kayan aikin hajji an haramta maka yin farauta mai aikin hajjin yana yawo da yake da da kafa suke tafiya daga madina zuwa maka ko akan jaki ko akan rakumi ka iya ganin dabbobin jeji zomo gada barewa da yake da akwai su dewa to sai aka ce tun da ka sa uniform din aikin hajji karka taba ya yi ladzina amunu la eh, menene la ko la sai da wa antum hurum kaga ah, hani ne kada ku kashe abin farauta lokacin kuna cikin harin to yanzu aka ce wai za halar sun fasdado in kun gama to ku je ku yi farauta to yanzu duk wanda ya gama aikin hajji sai ya dauki kere da kulke ya tafi farauta kaga ba zai yiwu ba ko ai amrun ne bil ibaha umarni ne amma an halatta muku ne ma'ana wanda yanzu yake sha'awar ya je farauta ya je shi amma wanda ba sha'awa ba dole bane to wannan ma na bashin da aka ce idza tadantum bidainin ila ajalin musamman faktubu ku rubuta to shi ma amrun ne amr Irshadi, umurni ne na wato kenan shiryarwa la amr ijabin ba umurni ne na wajibci ba saboda yanzu na zan karbi bashi a gurin ka ba mu rubuta ba kenan ba zama mun yi laifi ba amma dai saboda gudun rikici ana son mu rubuta din kenan ko yawa kama zahaba ilahi ba'dhum akan nan da yawa daga cikin malaman tafsiri wato kenan suka tafi akan wannan fa yana ba ba'dukum ila ba'din amma in sashen ku sun aminta da sashi ina ga ba matsala tsakanina da kai kai kana ga ba matsala tsakaninka da ni to da ba matsala ba sai mun rubuta ba kaga wannan ma ya sassauta mana ko cewa wancan umarnin amru inshadi ne ba amru ijabin ba umarni ne na shiryarwa ba umarni na wajibci ba mun gane don haka in sashen ku sun aminta da sashe ba matsala ba sai ku rubuta ba illa iyaka falyu'addil <coughs> ladhi fi min amanatahu duk wanda aka aminta da shi din to yayi kokari ya dawo da amanar kun gane wannan da na dauki kudi na baka ai amana ce tsakani na da kai ko akan zaka dawo mun da shi to sai ka dawo mun da shi din falyu'addil ladhi fi min amanatahu wanda aka bashi amana to ya dawo da amanar tasa sai me wala taqillaha rabba kuma ya ji tsoron Allah madaukakin sarki wanda yake wato kinan shine ubangijinsa mun gane wannan <coughs> ya ji tsoron Allah shi da kansa tun da an aminta da shi an ba shi amana to shi kenan sai ya rubuta ya ji tsoron Allah ubangijin sa wala ya bakas min hushaya kar ya toye komai kar ya toye wani abu mun gane wannan bayan kana allazi alayhi alhaqu safihan idan wanda haƙƙin da yake kansa shi wanda to safihi ne in an ce safihi shine mutumin da yake haka dan wawawa za a iya cutansa au da ifan ko kuma mai rauni ne shi bai iya rubutu da karatu ba Allah ya sadi an yi milla ko kuma ba zai iya shifta ba ba zai iya dictating ana rubutawa ba zai iya dictating ce eh jiya ma na bashi kaza jiya ma na bashi kaza eh rana kaza ma na bashi kaza ba zai iya wannan shiftar ba ba zai iya fada a rubuta ba shi ko kuma shi ba zai iya rubutawa ba ko kuma wawa ne in ya tashi rubutawan maimakon ya rubuta dubu hamsin sai ya goge ziran karshe ya zama nawa kenan dubu biyar ko kuma ya ƙara wani ziran akan dubu hamsin ya zama nawa dubu ɗari biyar kaga safihi kenan <coughs> to shi in shi safihi ne ko kuma ba zai iya rubutawa ba ko ba zai iya shifta ba huwa shi ɗin falimlil waliyu bil adali to sai a samu majibincin al'amarin sai shiftan da adalci wani ni tsakaninku da wani ka menene kaza kaza kaza ne to sai yana faɗa maka kana rubuta kai yana faɗa maka kana rubuta tunda ba zai iya rubutawa ba ko kuma wani in yi tashi rubuta zai zai zai barna ko kuma ba zai iya shifta ba to shikenan sai a samu wani a madadinsa ya zama ya rubuta shi kuma da zai rubuta nan ya adalci a wajen rubuta mun gane wannan in an yi wannan kuma wasu shidu shaidai ne min rijalikum sai ku neman mutum biyu mazaje a cikin ku sai zama shaida wane da wane <coughs> ya zo ku zama shaida akan wannan saboda kar me yasa aka ta nemo shaida kar ya zama na je na rubuta abin da na ga dama ko kuma mutumin daga baya ya zo ce shi ba haka ba ne eh, amma idan wane ya zama shaida wane ma ya zama shaida da zaran mai kudi eh, mai bashi ya ta da rikici wanda ake bin sa bashi ya ta da rikici mai kudi ya je kotu ya aka yi ai wani rubuta ta ce ni wani wannan ba sa hannuna ba ne ni ban yadda da wannan ba to ai akwai shaidu a ji a nemo su alƙalai kira su ya kai mai faru ai lana kaza ya bashi bashi kaza kuma ni shaida ne kai ba ni ma hakan na shaida ne to kaga yanzu an kawo karshen wata kinin wannan rikicin mai kuɗi ya ce yana bisa kuɗi shaidu guda biyu sun zo sun tabbatar da haka to kaga ba matsala kenan fa in lam yakuna rajulaini amma idan babu maza guda biyu da za su yi shaida din farajulun sai a samu mutum ɗaya namiji wamrata ne da kuma mata guda biyu da mata guda biyu me yasa za a samu mata guda biyu saboda <coughs> shaidar mata guda biyu a matsayin shaidar wato ke da namiji da yake ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga taron mata yace ban ga mutanen da suke da tawayen hankali suke da tawayyen eh, addini kuma suke karya mazaje kaman ku ba wadda da a ah, ya rasu labe ne ne tawayan addinin namu zai ta ah, ba kuna kwana da kwanaki ba kwa sallah ba lokacin da matsalan al'ada ta zo ta mace tana sallah ne to in ba ta yi sallah ba za a rubuta mata ladan sallah ka ga namiji ko kullun sai yayi go ka ga dan addini ya dan tawaya ta ce to me tawayan hankalin mu sai ta ah, ba shaidar mata biyu shine a madadin shaidar wato ke da namiji ɗaya ba sai ka ce eh to saboda haka shine aka ce a samu mata guda biyu da namiji daya da tardauna cikin waɗanda kuka yadda da su kuka yadda da hankalin su cewa za su iya mina shahada cikin shaidun naku amma me yasa za a nemo mata biyu an tudalla idahuma fa tazakkara idahuma al ukra idan ɗaya ta manta ɗaya za ta tuno in ɗaya ta manta ɗaya za ta tuno so so biyan in kuma an yi sa a dubi ba su manta ba shi kenan fa lillahi alhamdu mun gane wannan wala ya bashi ba dawo idza ma duwa to sannan matsala ta gaba shine zai iya yiwa ka bani bashi mu rubuta in sa hannu ka sa hannu ina da kwafi kana da kwafi kuma ga shaidu guda biyu ko shaida ɗaya namiji mata guda biyu to <coughs> daga baya zan zo ta da rikicin ce baka bani ba suka kai kara kotu shikenan a tuka a tuka a tuka alkali ce kana da shaida ka ce kana da shaida alkali rubuta aika a ce wani da wani su zo su shaida wanda ce kai ni gaskiya daga mu hankali za yi zan bata lokaci na wallahi ba dan ne ba ruwa na ai matsalar su ne kawai su je su can su karata yanzu ba za ka je ba kenan ko ka ki zuwa to wannan qur'ani ya ce wala ya aba shuhada'u haka ne iza ma in har an kira masu shaida kar su ki su je domin hakan yakan taimakawa wajen warware rikici tsakanin musulmi da musulmi dan uwansa mun gane wannan saboda idan ka tashi ka je kai shaidar nan kai ma Allah madaukakin sarki zai baka lada Allah madaukakin sarki zai baka lada wala tasamu sannan kuma dangane da al'amarin da aka ce ku rubuta bashin nan kar ku kosa kada ku gajiya an taktubu ku rubuta shi din nan kare zama ka ce haba ni na rubutun har na gaji ni na rubutun har na gaji a'a wato kenan ka samu littafin ka rika rubutawa ka rika rubuta kana rubuta sagiran au kabiran in ma naira goma ne ka rubuta in dubu goma ne ma ka rubuta in miliyan goma ne ma ka rubuta mun gane wannan ila ajali kuma ka rubuta zuwa ga ajalin nasa kwana nawa muka ce kwana kaza to shikenan sai ka rubuta kwana nawa muka ce kwana kaza sai kenan sai ka rubuta mun gane wannan zalikum aqsadu inda Allah wannan shi yafi kusa da daidai a gurin Allah madaukakin sarki wa aqwamul shahada shi yafi kuma karfi wajen tsaye da shaidu shaida ma ya sa hannu wa adna Allah tartabu sannan ya fi kusa kuma da ba za ku shakka ba ni dubu goma ne ko dubu hamsin dubu ishirin ne ko dubu kaza to kaga ba za ku shakka ba tun daga abu a rubuce illa an kuna tijaratin da tudurun ha bainakum sai dai idan kasuwanci ne wanda yake kuke gudanar da shi tsakaninku gashi yanzu ana cikin ana cikin yi a sai wannan a sai wannan ayyuka jaka jana ayyuka jaka jaka jana eh fani naira dubu kaza shi kira da kaza kaza wani dala dan karamin naira kaza a tsakaninku kaga a ce irin wannan ficik ficik ficik abubuwa din kuma ana tare kuma hada hada ba a kare ta ba a fasa ta ana yin ta har ba san lokacin da za a ce kowane dan wannan kankani sai ka rubuta din nan to kaga sai ya zama kuma lokacin rubutun shi ma ya zama matsala mun gane wannan sai ya hana transaction din ya rika tafiya saboda haka in haka ne falisa alaikum jinahu Allah taktuba ba ma sai kun rubuta ba in dai za ku iya kiyayewa akwai amana a tsakaninku to shikenan ba ba ma sai ka abin nan ba ba ma sai kun rubuta ba washidu idza tabayatun kuma duk lokacin da kuke wato kenan ci da kai a tsakani ya zama kuna kafa shaida shaida gonar sa ka saya ka shaida gidan sa ka saya ka shaida bijimin sa ka saya ka shaida ko menene <coughs> ya zama an san ka saya shi ma an san ya sayar saboda kar wata rana mutum ya zo ya ce a shi fa bai sayar ba kun san ana haka ko a ni fa wallahi ba sayarwa ne ba dama kudin da gaban mara ce na karba kuma zan dawo da kaga hanka a lokacin bai abin bai fi dubu goma ba yanzu abin yayi zaki ya kai miliyan goma sai ya hada rikice ce shi wallahi dama ba sayarwa yayi ba to kaga saboda ka shi yasa Allah madaukakin sarki ke kokarin warware mana wa ashidu iza tabatu ku yi shaida in har kun sayar ka sayar masa ya saya a eh, babban abu ne mai muhimmanci gaba za ta iya tashi saboda zai iya tsada zai iya mutunci zai iya daraja to ya zama akwai shaidu a nan wala yadaru katibin wala shahid kuma a wannan lamari wanda zai zo yana rubuta muku ka'idar to kar a yi abin da za a cutar da shi kar ya zama a dalilin cutarsa a yi rubutunsa a cutar da shi a loɓa shi a sa shi a cikin abin da ba shi kenan ba haka ma wanda ya zo ya ce zai yi shaida shi ma kar ya zama a dalilin shaidar da zai an cutar da shi kun ga yanzu muka karanta a baya la tazlimuna wala tuzlamun kada ku cuta kar a cutar da ku la darara wala dirar babu cuta wato da babu cutarwa to hakan nan wala eh, menene eh, wala la yadurru katibun wala shahidun kar kar kar a cutar da mai rubutawa ko kuma shi mai rubutawa kansa ma kare cutar yare da cutar wanda mai rubutu zai yi tun da dama shi wannan mai rauni ne ba zai iya rubutawa ko bai san abin da ake rubutawa ba na karbi dubu hamsin a wurinka sai ya tashi sai ya rubuta dubu arba'in tun da shi wanda zai ba da bashin ba zai iya karantawa ba ya rubuta dubu arba'in kai ka ɗauki dubu hamsin ka bayar idan ya fita ne kuma kewaya da shi a wani ƙarin dubu goma sai mu warware sai ya bani dubu biyar sai ya dauki dubu biyar yanzu ran da ya tashi dawa sai ya kawo dubu biyar ita ce a rubuce kaga yanzu mai rubutu ya yi cuta kenan to Allah ce wala ya daru katibun mai rubutu kar ya cuta ko kuma ni mai karban bashin da yake jin haushina da ya tashi maimakon ya rubuta dubu hamsin sai ya rubuta dubu hamsin saboda ni da zan karɓi bashin ban iya rubutu ba da haka ban san abin da ya rubuta ba sai ran da na tashi dawowa sai a ce mun dubu sittin ne ni ko dubu hamsin na sani kaga ya cutar da ni sadaka mai rubutu zai iya cutar da wanda yake rubuta masa zai iya cutar da mai karba to karye eh, yan wannan haka ma mai shaida shi ma ya yi ya zo ya shaidan zur kenan ko <coughs> ya shaidan zur eh muna nan wallahi muna nan dubu ɗari biyar ya bashi <laughs> nan ku ba haka ba ne kaga ya cutar da mai karban bashi kenan ko kuma yana nan aka yi ce wallahi shi bai sani ba shi ba ruwansa ba bai sani ba ko kuma in dai magana da shi ya sani ne dubu goma ne alhali kuma dubu hamsin ne kaga ya cutar ka shi ma mai shaida zai iya cutar da wannan zai iya kuma cutar da wannan to qur'ani yace duka kar su haka mai rubutu ya cutarwa mai shaida shi ma wato kenan kare cutarwa wa in taf'alu idan ku kuka kuskura kuka aikata kai da zaka rubutun nan ka cuci wanda kake rubuta masa ko kuma wanda za a rubuta a kansa ko kuma kai da kake shaidan nan ka cuci wani ka ɓoye gaskiya aka zalunci mai kaya ko aka zalunci mai karɓan kaya ka ɓoye fa ina hufu sukun to wannan ya zama fasikanci a gare ku duk wanda haka ya zama fasiki ko wallahu la yuhibbu eh, wallahu la fasikina Allah kuma ba zai shirye da fasikai ba don haka a dalilin wannan zai iya sa maka matsala a zuciyarka sai ka zama ka fara kaucewa hanyar gaskiya kuma saboda Allah ya alkawari in dai mutum fasiki ne ba zai shirye da shi ba to yanzu kai ka sa kanka cikin fasikai kaga matsala kenan ko wataqullaha Allah madaukakin sarki ce ku ji tsoron Allah wa yu'allimukum Allah sai Allah madaukakin sarki sanar da ku wattaqullaha wa yu'allimukumullah ku ji tsoron Allah Allah madaukakin sarki wato kenan zai sanar da ku idan ka ji tsoron Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki zai zai zai sanar da kai ilimin abinda baka sani ba wattaqullaha ay kafuhu wa raqibuhu eh, wattabi'u amrahu ku kiyaye shi sannan kuma ku bi umarninsa wata raku zajirahu ku nisanci abin da Allah maɗaukakin sarki wato kenan ya abin nan in kun haka yu'allimukum Allah akwai hadisin da yake cewa man amila bima allama warasahu Allah ilma ma lam ya'lam idan mutum ya aiki da abin da ya sani Allah madaukakin sarki zai gada da shi ilmin abin da bai sani ba Ilmin abin da bai sani ba ai ka san ilimin baiwa ce ta Allah madaukakin sarki ko mun karanta a baya cewa ko ko shekarun jiya yutil hikmata man yasha wa man yutil hikmata faqad utiya khairan kasira sai malamai suka ce al hikma anan ilimi ne da fiqhu to Allah yana bayarwa a wanda ya ga dama to duk lokacin da kai aiki da abin da ka sani to Allah madaukakin sarki zai sanar da kai abin da baka sani ba da haka yace wattaqullaha wa yu'allimukumullah ku ji tsoron Allah Allah madaukakin sarki zai sanar da ku ai ma'ana ai imalu bima alimtu ku yi aiki da abin da kuka sani yurisukumullahu ilma ma lam ta'lamuna Allah madaukakin sarki zai gara da ku ilimin abin da baku wato gidan sani ba ko kamar yadda yake cewa ya allazina amanu ah, in tattaqullaha ya ji Allah kun furkanan ko ya ko ne in dai har kun ji tsoron Allah Allah zai samu muku rariya da za ta tace muku abu ya rikice mutane ma za ka gane ga yadda abin yake kaga amma ma'anarsa shine Allah zai baka ilimin tantancewa abubuwa Allah zai baka ilimin fahimtar al'amura ko je mu yi magana cewa babu abin da yake mai wahala kamar karatu babu abin da ya fi karatu wahala face mai fahimtar karatun saboda ka karatu daban fahimtar daban sau da yawa za ka ga mutum ya zama kamar misali himar ya hamilu asfar jaki dauke da kayan littattafai allo do masa sahih bukari bukhari musulun muslim tirmizi tafsir eh, ibn tafsir ibn kasir tafsir qurtubi tafsir zamashari duk allo do masa akan sa kayan ilimi tili amma ba zai amfani da su saboda bai san su ba mun gane wannan sai zama ka tara abun amma ba za ka iya hukunci akan su ba da zara an zare maka abu sai ka ce okay haka ne ga abun a ciki kuma ba za ka iya ganewa ba shi kuma al'amarin na ayoyin alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam fahimta ce Allah madaukakin sarki yake kin samu mutane Allah ka bamu. sannan ce wallahi bi kulli shay'in alim lalle Allah madaukakin sarki masani ne akan komai Allah ya san komai saboda kowa ya san cewa Allah ya san komai saboda kar yayi abin da ya ga dama ya ce kuma zai samu abin da rasa wato kenan suke take so to mu je malam lokaci to alhamdulillah za mu dakata nan abinda muka fara daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladansa Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu da shi ya samu yaki da shi abinda muka kuskure Allah ka gane da mu ka ba mu ikon gyara ku kuma yafe mana Allah ka gane da mu abinda muke karantawa Allah ka shirya da mu da shirin da ke ciki Allah ka ba mu ikon aikatawa

ba za su zo su kai ka itikafi ko kuma su zana su jira liman ko wani abu makamancin wannan ba su zo su wuce ta cikin in laruri ya kama ko su zo su dauki wani abu in laruri ya kama ko su kawo wani abu in laruri ya kama wannan ba matsala manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce a kawo ta nan a saka ta yace zaidu bin Thabit zaidu bin zaidu bin Thabit yace ku sanya ta a guri kaza ai da ba ma a ƙarshen sura ya kamata ta zo ba ai wannan surar da muke karanta suratul baqara ai a farkon zuwan annabi sallallahu